ba zai taimaka mana ba wanda bai cancanta ba Allah ya isa to ni ma na sake kubawa daga inda ya aji domin ba za mu zaɓi fasiki ba muna neman mu zaɓi mutum ne da ya cancanta kuma abu mataki na biyu gare ku malamai shin kuna ina har a yaƙi na primaries kuka yadda ba ku kira da pastors pastors da suke pastors da suke ciki na kungiya na addinai daban-daban daga christianity har zuwa musulunci shin me yasa ba za ku yi kira ga azabu wanda zai taimake mu ba sai mutanen da ba za su taimake mu ba fasikai fajirai makiya Allah sai a zo a ce mana su aka fito da su aka tseda su kuma sannan a kawo wasu delegate masu labari daban a zo a aje su a ce mana su aka zaba gwamnan garinmu yana ina ne shugaban tsabe na kaduna state ina yake mataimakin shi ina yake kuma sannan muna kira ga shugaban zaɓe na najeriya gaba ɗaya ya ma riga ya san aikin shi tukuna har aka zo wannan matakin to ya kamata kaduna state a duba su shugaban ƙasa mai girma muhammad buhari gaskiya akwai tsokaci da samun naƙasu ga zaben da ake tunani za a yi bana domin mu talakawa za mu fito mu yaƙe ku gida da daji wallahi sai dai ku mulki kanku ba mu za ku mulka ba dan ba za mu fito ma mu yi muku dangwala ba saboda mun riga mun san kun gama dangwala mu wanda za ku dangwala ma muna neman wanda suke kaunan talaka ne za su kula da mu su kula da haƙƙinmu su kula da addininmu su kula da 'ya'yanmu su kula da hanyar nemanmu da samunmu ba mutanen da za su zo su adana kansu da neman su da samun su suke tunani ba muna cikin wani yanayi wanda mutum in ya fita yana tunanin ta ina zai ƙarika inda zai je saboda yanayi da aka shishirya na rayuwa da ake tafiya a kai 'yan kidmashin ne ake cewa muku na fulani 'yan uwana 'yan kidimashin su tara hanya su dinga damkan mutane to da su za mu ji ko kuma da kalan naku kidimashin din da kuke yi na siyasa a zaɓe to ita inda gaskiya ku fito ku yi ta mana a yi ta daki-daki ba mu gama yaƙi da wa'innan fitinin ba ga kuma wasu kuna dasa mana akwai Allah a cikin hidimanku akwai Allah a ranku ya kamata ku gane cewa wannan lokaci ya yi da za mu fito mu yi yaƙi domin karɓan 'yancin kanmu mu ne dai za mu fito mu dangwale mu zaɓe ku to ba za mu fito mu dangwala ba kowa ya ji daga kan ɗan takarar shugaban ƙasa har zuwa ƙasa babu talakan da zai ɓata lokacin shi ya ƙi sana'an shi ya ƙi mu'amalarsa ya ƙi hidiman shi saboda naku mun gaji da maida mu da kuke kuna playing din mu kaman kuna buga kwallo ku aje wanda zai yi gola da wanda zai dafe muku wancan lamban da wanda zai dafe muku wannan tunda harkar ya koma shugabancin appointment ne to ita ma ku raba kawai mu sani appointment kuka yi ba abinda mu muke so ba gashi nan ya fara a jikinku a ce delegate sun fito da bakinsu suna muku bayanin cewa ba su suka zaɓi 'yan takarar da aka fito da su aka faɗi a kaduna state a jam'iyyar apc ƙarya ne su ba su suka yi zaɓe ba to muna son gwamnatin kaduna state ta fito ta mana bayani suwa suka kawo te zaɓe muna son gwamnatin kaduna state 'yan zaben su shugaban inec na zaɓe ya fito ya gaya mana wane ne wa'innan suka yi domin ku aka cima mutunci jayayya gare ku ku aka ku aka ku aka yi ma ba daidai ba aka karya darajar ku da kiman ku a idan talakan Kaduna State saboda in kun fito kun faɗi ma makaryata muke kallon ku a gidan ku ma ba ku iya tsare gidan ku ba gidan ma akwai kun da gane akwai magudi amma fito in faɗi ba wani sakaye sakaye to in dai har a gidajen naku akwai magudi to tabbas mu mun riga mun san ita kanta zaman shugabancin da kujeran da za a bayar harka ce ta appointment wato in dai harka ne na appointment to kowa ya zo sai dai ya hukunta gidan shi da wanda ya ga zai bi shi ba dai talaka kaduna state ba don ba za mu fito mu zaɓe ba ku sani malamai saboda ƙin allah saboda rashin kishin kai saboda rashin kishin musulunci saboda rashin sanin darajan abinda allah ya faɗi kun faɗi kun take masu ci da addini kun kasa fitowa ku gaya musu tun lokacin da suka tsaye da ɗan takarar apc ya kamata a gaya musu matakin abin da ya kamata a ce an zuba a sharaɗin da ya kamata mutumin da in ya mulki kaduna state ya yi daidai da ya mulki kaduna state ba fajiri fasiki ba to amma shi ma kun kasa saboda yar jami'an nan da ke cikin tukwanen gidanku kar ta kubuce to da allah ne ke yi ku wallahi yana nan yana tsaye a madakata zai zo gaba gare ku in lokaci ya